بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوتر مبارك شكرا دبوديا da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya a nan matsalacin lamtun mazabo da ke cewa masu a nan cikin yau da samu a yau insha Allah za mu yi majalasi na biyar ko za mu yi majalasi na biyar kuma zai mun tsaya a ƙarshen suratul zariyat yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul tur suratul tur sura ce makkiya wanda ayoyinta guda arba'in da tara ne kuma abin da take karantarwa wato shi ne abubuwan da suka shafi akida kamar yadda duk sauran surorin da suka sauka a maka haka ne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 والبحر المسجور بنجي تعالى اي وقتوري نارا سيدا نورسي نورسي سنة دوتي وقتوري نارا سيدا دوتي سينا دوتي ريما أنا تقول تقول سينا وتقول سينا kwanne ana faɗar shi ne dutsen da annabi musa alaihi salatu wasalam ya lokacin da zai ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala ko karkashin wannan dutse kuma ya je magana da Allah Allah ya masa magana ya bar annabi taro, ya zama khalifa a cikin mutanen ya je tattauna da ubangiji ta'ala ya ji daɗin magana da Allah da ji daɗin magana da ya nemi ya zama ubangiji ta'ala ya rabbi arini haru ilai ya ce ya Allah ka kalle ni in kalle ka wani da ubangiji ta ala ce ba za ka ce madina ba amma ka duba wannan dutse idan yana nan a yadda yake za ka gani yana ta ala zai bayyana a dutse kuma bai na da hasken a kan dutse dutse sai jijjige annabi musa ya faɗi yana kuma yana roƙon Allah ta'ala ya ce masa neman da ya yi a wannan turu sina a nan ne aka yi wannan Allah ta'ala ya rantse da wannan dutsen don girma wannan ya nuna ainihin wato ɗaukaka da kuma muhimmanci a kuma shi ne dutsen da bishiyoyi suke fitowa a ƙasa idan bishiyoyi ba sa tsira ya rika ce masa an jabal amma wanda bishiyoyi suke tsira a kansa shi ake ce masa a kuma ubangiji ta za ya rantse da wannan dutsen saboda muhimmancinsa domin ya gana da annabi musa a wajen to wannan kisa ta wa annabi Musa alaihi salam ya ne ya gana da Allah ya ce ya ga Allah Allah ke shi ba da ga Allah abin da zai tsaya ga Allah ta rabe ya shi ba wanda dalilin da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba a ganin sa kiri kiri a nan duniya domin an yi saɓani shi maza da zuwa lokacin da zai isra'i da iraki ya ga ubangiji ta ala ko da zai an tambaye abdullahi bin abbas ya ce ra'a rabba ya ga ubangiji ya ga cewa aisha rabbi Allah ba ta shin da maza da ta tsaba ya yi isra'i da miraji ya ga ubangijinsa sai ta ce da ƙarar afka sha'ari ne makon ta ce wallaha sai ta jiki na ta yi ma ra'a rabba ubangiji ba ba za ta wa daga ubangijinsa ba ba za ta Allah ta wahala wa ta'ala bai bayyana ba bai bayyana ba za ka tsama ga kamar yadda annabi Musa bai ga shi ba amma da ake nufi da maganar Abdullahi bin Abbas da ake da yake cewa ya ga ubangiji shakku ta bai ta ya ke yana da ya ga ubangiji sa a zuciyarsa ba ka rawar kwa'adu mara. amma wannan ruwayar Abdullahi bin Abbas tana yawo yau da gobe yau da gobe har wajen wai to cewa wai da arabba hujjaji wai da arabba bi ta ayyuka ya ga ubangiji a zuciyar da ne amma ba ta iya ba za ku da sai na tafiya cikin sai musulmi wanda sai tabbatar da cewa manzana ta fafi da Allah ba a lokacin da ya yi rata domin an tambayi wa zasuwa har ra'ayi aika ba shin ka zo ubangijin ka sai ya ce nurun anna na rahu wannan hasken ya za a ina da shi a wajen hadisi ya ce ra'ayi ku nura na da hasken to hasken da ya gani shi ne inda ya yake hada da Allah ya zo a wani hadisi a cikin sai muslim ya ce kitabu hullu da kushi fa da ahra asu muhat wanda yi mata ilai masau abin da ya hada a ga Allah shi ne haske shi ne shamanci to da yadda ya ga haske ya ga shamanci ya ce nurun an na arahu yana nufin wannan haske da ya tare ta ya ga da daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ga zama za su fi bai ga Allah ba Allah annan duniya kuma wannan bai tauye wa maza su da hadar ba domin ya yi isra'i da nishira'i da shi ba ko da annabi zai samu wannan matsayin yake shi sannan ya yi magana da shi kai tsaye ba tare da tafin ta ba annaba da yawa ba su samu wannan matsayin annabi musa alaihi salatu wasalam da annabi musa da wani muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu lafu da su annaba saboda haka idan ka ce kana ganin allah a duniya ko ni zai iya ganin allah ya ce to ai annabi musa ne da allah manzala ta sa bai da Allah ba a duniya ta wani kuma da ban ake matsayin sa har ya wuce na waɗannan ya ga Allah sai yi sai dai mutum ya yi kariya ya je shi da jikin da ta kasa a waje wani haka kasa a mun ya zo wani haka sai saboda duma a ƙarshe ne ma da ya taɓa nuna saboda ya mutu ya suna da yawan ko hada saboda haka za su ce za a sa ka a daki kai ta zikiri za a ba ka abinci ba haka yake ga Allah shi ne kayan wasuli ke shi ne da lokacin da idon ka ya fara rufewa saboda ba kana gani abuwa biyu kana gani wani haske ya ce da sana zana ce ka ga Allah kake a abara maka mutuwa a zuwa ta ke zuwa ka ga Allah kake a abara maka mutuwa ranar tun da yunwa ta addabe ka yi na kodi haske kawai a ɗaki na ce ka ga Allah ne kake ka ga Allah ba sai kira ta yi wai wata yayin shi wannan usulin munafurci ne ba gani ubangiji ya subhanahu Da ta'ala lalle mutum yana iya kusantar ubangiji ta ala a zuciyarsa idan ina Allah a zuciyar. sai wannan usuli to shine ainihin usulin da ake bukata sai ke cewa wa rubba fa'ili fulanun wa lam ya'lam al-usul min ayna asal usuluna bil qalbi la bil jism hadha huwa al ita ma sai ta yi ayi usuli da sai ma usuli a zuciya ne kusancin ka da ubangiji ta ala kawai shi kana tiya shi kana ambaton sa shi ne ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala amma ba da ido baka sai kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala wanda baka yi ba ubangiji ta ala sai na ta dai kuma afsar wa huwa yudrikul absar kana ba za ta yi da ni a cikin ko na amma ranar kiyama za a ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda ake wujuhun yawma irin nazira ila rabbiha nazira akwai fiskokin da suke da haske rana kiyama kuma za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a farfajiya kiyama to babban da haka ubangiji haka aka za ta fara yake فترجفوا فترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون كما ليلة البدر لا تضامون في وجهه له النبي سبحانه وتعالى على قيامة kamar yadda ake gado wata kan dare goma sha hudu ba za ku dinga cikin ma wajen gado wata ba shi ya kai dare goma sha hudu ba ka nan za ku ba ubangiji su masu tsada ba na hakiya ba amma wannan mummune ne kawai suke da wannan kakwai ba za su ga Allah ba ranar hakiya ba kuma biyu ta ala ke Allah inna hu an bihi yau ma idin da ku. su an tsare su ba za su ga Allah ah, ba da sai a aljanna kuma dan ma ne za su ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta ala ce illazina asalu husna wasiyada wanda suka kyautata ayyukan su da imanin su sakamakon su aljanna ne da tsari to tsari shi ba da za su fassara a cikin sai musulmi ya ce da din Allah kuma hada wata ba da Allah ba su Allah zai bayyana musu don su ga ubangiji na da aljanna to ganin Allah ga aljanna da suna macewa da ni ko da aljanna gaba daya to da ganin Allah ta aljanna kamar ne ba da ma da yake cewa يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب للمثال ويصول النعيم إذا رأوه فيا خسران عن الابتذال za su ga Ubangiji ta'ala ba tare da yanzu mun iya kamanta da yadda za a kan shi ba wanda ya sani idan suka ga Allah za su mace da dukkan nemomin aljanna saboda ganin Allah ya fi aljanna da ita mamakin asarar mutazila da suka ce ba za a ga Allah ba a aljanna ko a ranar aljiya wannan a rahira tabbas ne za su kai a wuri guda biyu a aljanna da kuma farfajiyar alkiyama saboda haka wal mu'minuna da haqqan rabbahum fil hashri wal jannati dalil ya kauri guda biyu kuma suna ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya rantsa da wannan dutsen saboda Allah ya yi magana da annabi Musa a wannan dutsen shine wato sai ce wa tafi masu na rantsa da littafi abun rubutawa ubangiji ta na rantsa da littafi abun rubutawa wasu ba da suka ce shi dai alƙur'ani wanda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana rantsuwa da shi saboda matsayin alƙur'ani saboda girman sa sai Allah ta'ala ya rantsa shi wasu ba ce a dukkan littattafan da Allah ta'ala ya saukar daga sama ake ne Allah yana rantsuwa da taura da injila da zabura da sauran littattafai wasu ma suka ce lauji mafus ake nufi da kitabin mafus Allah yana rantsuwa da lauji mafus shi ne allon da aka rubuta dukkan abin da zai faru tun farkon duniya har zuwa ƙarshe wannan lauhin mafus sirrin ubangiji su ba da wata ne an rubuta ƙaddarori abubuwan da su faru daga farko har zuwa daga farkon duniya har zuwa ƙarshen kamar yadda zuwa hadisin maza da kasuwa كتب الله مقادير samawatin والأرض كتب الله مقادير السماوات samawatin قبل كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عشره على الناس ana rubuta duk abin da zai faru a duniya da kafiya da ke samai da kafai da shekara dubu hamsin ya dukkan abin da zai faru a wato daga farkon ta ƙarshe haka nan hadisin awwal ma ana Allahu salama qala lahu uktub qala ma za aktub kulli ana wa ma huwa qadir ila da ta'ala ya halitta kana ya ce rubuta ce mai rubuta ce rubuta to abin da zai faru daga farkon duniya a ƙarshen shi ke na alƙalamin kuma to wannan laufin mafus da aka yi wannan rubutu na ƙaddara da Allah ta'ala da shi Allah ya kira kuwa da shi a bisa fasar wasu malamai idan wasu tabin masu Allah ya ce ina rantsuwa da littafi abin rubutawa wato shi shine ainihin laufin mako. mafus. Allah ta ce fi rafin mai shuru shi wannan rubutun wannan littafin an rubuta ta fi rattin a cikin fata mai shurin abin buɗewa fi rattin ai fi jinjin sa'i'i wato fata siriri da ta da ake ake rubuta abubuwa wato ana rubuta su ne a jikin fata lokacin babu takardu sai a samu fata siriri ba aka ce a rubuta sai a dare kowace ka za a tura wani shi za a rubuta sai a tura mutum ko a samu ainihin sannan kafara yin kashi haka wasu yan zuwa duwatsu a kan kwafe rubutu lokacin mara wanda ta yake littafi abin rubutawa abu rubutawa a tsata wanda ake iya buɗewa cikin mashoyi wanda yana karfafa abin da ake da littafin matso shi da ƙur'ani ko sauran tafi domin shi ne aka fara rubuta shi a cikin fata da ainihin tsirarar duwatsu da kashi kafin a samu wato ainihin takarda to Allah ta'ala ya rantsuwa da wanda littafin wanda a rubuta shi a jikin fata kuma mai shurin sai sai samanin abu buɗewa in za ka karanta sai ka buke in ka zama kuma sai ka sai ka rubu Allah ya rantsa da saboda girman alƙur'ani da darajar da cewa littafi ne wanda ke ji kuma haka ko ta'ala sai ce wani baitin ma'amur ina rantsuwa da ɗakin kama akwai والبيت المعمور da رسوة البيت المعمور tunda cewa suna da sun fassara shi ɗakin ka ba ce ne amma da ce mafi inganci ba ba ɗakin ka wani ɗaki ne a can sama duniya a can sama a ko kuma a can ƙarshen sama a sama sai sama ta bakwai kafin ka samu wato shine ɗaki an ambace shi abun rayawa saboda mala'iku ne suke raya shi da dawa da sallah suna shiga su sallah suna shiga su tawafi shi yasa ake ce masa albaitul ma'bud shi wannan ɗakin a yadda yake a sama kamar yadda ɗakin ka bai a ƙasa babu wani daki da ake kewaya shi ana da a duniya ke ya ta waka shi ma baitul ma'mur a can saman bakwai saman saman bakwai yake ko mala'iku suna kewaya ta suna tawafi kamar yadda ake kewaya ta sama don ake sama babu wata kakwanciya wanda ba bai fi in ba lokacin da Allah ya rabe mu da korawa ba corona virus a nan ne kuka ga an kulle kafa ba a fi amma ko aiki ake a masallaci ko ana kewaye zakin ka da dai an tare nan a kai aiki na kuma ana cewa sai da rana da kowa. kuma har yanzu in ka buɗe tare talabijin na da da makabin na ainihin tashi na kabari ko aji. za ka ga babu wata takwas da wata ba a kowace tashi to haka nan kullum ake kewaye shi to su ma mala'iku suna da wani taki a sama daki ce musu daki ta wasu albaitul ma'mur wanda suke kewaye shi a koda yaushe kamar kaba yake a wajen su hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim Wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi bayan ya wuce sammai guda bakwai ya wuce sama bakwai to sai ya ce sai aka ɗauko masa baitul ma'amur yake sai ga shi a kowace rana mala'iku dubu saba'in da suke shigar sa da sun shiga su yi tsawa su yi sanda kuma su fita gobe ma wasu da yake ba za su taɓa dawa ba kullum kuma sanan mala'ika dubu saba'in kewa ya fi tafi gobe kuma wasu su zo biyu wasu su zo duk wanda tsarga su kai kuma sun shiga kenan nan, kuma ya ka sake zuwa ku wanda shi yake zama ka girman ɗaki da kuma adadin mala'iku cewa ba wa bai san adadin mala'iku Allah subhanahu wata'ala yana da mutunar da ba ya san adari ta sai Allah su ne mala'iku kamar yadda yake wa ma ya alamu julu da rafiqa illa hu babu wanda ya san rundunar ba ta sai Allah subhanahu wata'ala su ne mala'iku suna shiga bai da bai abin da bai da ma'amur dubu saba'in ana yi kasu dubu saba'in gobe ma wani ta gaba da ya san adari mala'ikun da suke jawo mutane jahannama kuma da Allah ma da ba za su haife yi ta biya hada ba yau ba ne da haka kuna an ba bai kuma a kunne bima mai sabuna a kamar da suke sabuna da zo da wutar jihar na marana kiyama ta da nizami dubu saba'in a kowane nizami ɗaya mana ya ta dubu saba'in da yake ta wannan nizami na kaza su jawo ta farfajiyar kiyama wannan zai ka kake jin tafaci na dubu saba'in sa dubu saba'in sai ba ka biyan kuɗin da biyar da ya kasa amma idan aka ci wannan ma yana da yawan mala'iku amma da aka ce bai kuma abin dubu saba'in na shigar kullum har duniya da tashi a wannan gasar kirgin don ba za ka je kafa dubu saba'in sau duniya ta tashi ko sau zuwa duniya ta tashi da ne jin sako da ce ta ana ce ba wanda ya san adadin sojojinsa sai shi su ne mala'iku to wannan ɗakin yana tantan kofar kaba ne ɗakin kaba ne kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa inda zai rikito da zai rikito a kafar kaba kuma ba zai rikito to wannan saboda muhimmanci wannan ɗaki shi ne ubangiji subhanahu wataala ya rantse da shi don daki ne na ibada kuma wannan dakin ba shi ne baitul izza ba akwai kuma baitul izza a saman duniya shi ma mala'iku na bauta a cikin amma shi ya da baya da nisa a nan saman duniya ke to da mala'iku suna bauta wa ubangiji subhanahu wataala a wannan Shi ne dakin da bayan an ɗauko alƙur'ani daga lauhin mafus aka kawo shi Qur'ani ya sauka daga lail mafuz zuwa baitul izza bayan manzala ya zama annabi aka ajiye shi a wajen mala'iku ne suka ɗauko shi suka ajiye shi daga nan kuma ake saukar wa manzala sama Qur'ani da kadan kadan daga baitul izza zuwa gare shi to wannan daki mai daraja mai alfurma daki bauta ubangiji ala a cikin sa ake tawafin sa Allah ta'ala yana rantsuwa da shi sai ce wa saqafil marfu ina rantsuwa da rufi abin ɗaukakawa ita ce sama duniya ko kuma a ce maka sama rantse da tori da ruwa wasu wata ce albahari wasu ya ce da wanda yake kunna wuta wuta ke fitowa daga gare shi amma in an wuta ki tafiya su ne wayannan kogunan duniya dukkanin su kogunan sa ta jama da wuta ki lokacin su ba da ruwa amma wuta da su ne amai ita wuta ko za ka ce wuta din da fitowa ko idan alamar duniya za ta tashi su shi yasa ubangiji su da tara a cikin suratul taqwir yake cewa wa idza kira ta. idan koguna aka bura musu ta suka dinga amurka ba da ma ba za ta tashi to da ka kogi abun tsoro ne to Allah ta'ala ya rantse da kogi da ruwa ne kuma ya dawo wuta ga wannan abun mamaki abun al'ajabi ne ubangiji ta Allah ya rantse da ainihin wannan wasu sun ce abin da ake nufi da wani masu ne wani wani a karkashin al'arshi kogin da ke karkashin al'arshi da sha lara wani bahari masu na rasa da kogi wanda yake cike da ruwa yake karkashin al'arshi domin a karkashin al'arshi akwai kogi wato a nan bayan kasa wannan da muke takawa don tsawara sama kuma akwai tambayi. akwai ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar da ta shida har zuwa ta bakwai to in ka wuce sammai din akwai sarari daga sarari kuma za ka samu wani kogi daga kogin kuma sannan sai kurfi sai alhaji to in an wuce alhajin can sama kuma gaba ɗaya an riga an bar alhaji to a nan kuma gidi su ba da wata ɗaya hadisi ingantacce ta manzana ta zuwa ce al'arshu fauƙan na'i. wallahu fawqa al wa huwa ya'lamu ma antum alayhi al yana saman ruwa ne ka duba ai kogi a ƙasa kake amma ce ta ko akwai kogin sama sai ka wuce sammai da ki su suna ka samu na wannan ta ce al'arshi yana saman ruwa ka ga ruwan kuma yana saman sammai ke nan gaba ta sai ce kuma wallahu fawqa al-arshi Allah kuma yana sama al amma wa huwa ya'lamu ma antum alayhi ya san kullu ko ba yana zaune ya san al-arshi ma ya al-arshi bai sai ku ji ba yana saman saman al'ashin fauq al'arsh amma ya san duk abin da ake a duniya su za Allah wani ne zai iya keta sama ta ya keta sama ta ya keta ta uku ta hudu ta biyar ya keta sama ta bakwai zai samu sarari sannan kuma zai samu wannan kofi ya keta shi har zai samu kofi ya zai samu al'ashin har yanzu babu saboda ba gudde san halittar Allah ta umarni ya sa ala ke rantsuwa da halittar sa da iya nuna maka muhimmanci ya nuna maka girman kai kuma ba wanda za ka rasa da shi sai Allah saboda Allahu akbar bi kulli shay kuma na ba da sama da shi Allah kuwa shi ne sama da kowace abu za ka rasa shi ka rasa da Allah ban kana haliman ban ya halin billahi aw jir duk wanda zai rantsa ya rantsa da Allah subhanahu wa ta'ala ko ya shu ko da aka al'anci yana sama da Abdullahi bin Rawaha yana cewa shahidu bi anna wa'da Allah haqqun وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء آكل وفوق العرش رب العالمين نارا لا يرسل لألا أكون أنا تسجان ونارا إلى ألا مقومك فيوتجعن نارا إلى ألا الحج هنا كما هو هو الحديث يا تبرك ونارا إلى ألا أسمع الأجر كما تنقل به سبحانه وتعالى وهو القادر فوق فوق عباده amma duk abin da ake a bayan ƙasa Allah ta bi ko cikin ƙasa ne duk abin da ake a duniya a cikin hadisi Allah ba abin da bai sani amma yana saman yana saman hadisi a zan saman hadisinsa da nassoshi na alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ubangiji ta alaji إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين ومن يجي تعالى إن, آه، إن عذاب ربك لواحد ولا شيء جواب الأخر الله تعالى أنا إذا دود فينا ya rantsa da alkur'ani ya rantsa da baitul ma'mur ya rantsa da sammai ya rantsa da kunguna sannan ya ce inna azaba rabbika lawa tabbas azaba ubangijin ka bai akwai tabbas Allah ya azabtar da wanda bai yi imani tabbas aljama za ta tashi za a azabtar da kafirai wanda Allah ya karfafa magana ne saboda masu inkari amma duk musulmi kam ya riga ya sallama wuya ko Allah bai rance ba zai isa to amma akwai mun ba mun ba wanda su ba su yi ta za a zaka ba shi yasa Allah sai rantsi musulmi ba amma da kafaru annani kun bala wa rabbi da tub'atun thumma la tunabba'una bima amiltum wa dhalika ala wa dhalika Allah nabi kafirai sun rantsi kafirai sun yi cewa ba za a zaka tsaro ba sai Allah ta wallahi sannan abin da rasu da na rantse da mahalicci na za ta shirya siya ko sai an gaya musu abin da suke faɗa ranar a nan duniya nan sai an maimaita musu shi ranar siya to shi ne ubangiji ta rake cewa inna azabu rabbika da waqi lalle azaban ubangiji ka mai afkuwa ne wa kafurai la mahala sallawa in ka ga mutum bai shiga wannan azaban ba to ya imani ne kawai don ana tala ce o idda bil kafirin an tana da wuta domin domin kafurai ne kawai za ka wanda da zai shiga ba shine wanda ya yi imani amma fallabi na kafaru wasu allahun siyafun min nari يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقالب من حد duk wanda suka kafurta sinin an yanka musu riga ta wuta za su sanya ta za su shiga wuta su shiga cikin ta da zuba musu ruwan zafi yana yayyake kaji babu kafurin da ba ta musa ba ne sai dai in ya musulunta kafin ya mutu in ya musulunta Allah zai karbi tubansa amma in ba haka bai sani wuta zai shiga kuma zai dawwama a wutan har abadan abada inna azaba rabbika lawaqi lalle azaban ubangiji ta bi ne ma da lahu da dafi ba yi da mai tunkuɗe shi wannan azaban babu mai tunkuɗe ta ba wanda zai hana aiwa mushrikai da kafirai azaba إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه نار وما للظالمين منه azwa babu masu taimakon su su kafirai ya hana su shiga wutar jahannama ma lahu min da'a ba bi kun shi to shi za su shiga wutar yau ba ta muru sama mura ranar da sama za ta girgiza girgiza ko mu ce za ta raurawa raurawa ranar ma ke sama za ta dinga wato kewayawa kewayawa za ta dinga raurawa raurawa za ta dinga toro ko kamar yadda ruwa yake toro ko na kogi haka za ta dinga dukkiyawa ta da toro kai za ta ke ma gaba daya kamar yadda wani ta ce wai shaffati sama'u fa hiya mai idin sabu wahiya sama za ta cike ta a wannan lokaci tana da cikin ina jama ta zo tashi wannan sama gaba ɗayan sa tarwatsewa ta sai daga ta faɗo ta tsage tana ta faɗuwa tana ta fiƙe amfanin ta ya kare yanzu za a koma lahira duniya ta kare wanda abun tsoro abin tsoron tsoro ne yau ba samu wa? kuma ranar za ta kama za ta shirki ta ɗaraurawa ɗaraurawa wata tsiru tsayira zuwa duwatsu su dinga tafiya tafiya duwatsu nan ba a tafi su ba ba kwa lokacin da ko suna tafiya wata kudu jibalu kan ihe na wata duwatsu za zama kamar gashin tukiya Abin watsarwa iska da ibansa aka za ka zuwa sun kamar ga kawai suna tashi shi ke nan an dandake su kawai sun zama abin dandake wasu ka ce ya rasu da lafi yanzu alkiyama za ta tashi za a yamu a duniyar nan sama da ƙasa ko sun kuma ba ina za su je ya ko za su yi ka ta zuwa mai kauri ne ba kamar kasa wannan in kasara kasara ka ga za ka ga yana abin amma dutse shi ne Allah ta'ala saukar da wani tsalo da fa'alin ibadi fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadahuha ta'an sassafa la tara fiha wani wa Su suna tambayar ka dangane da duwatsu wai ya rayu da suwa ta kiyama sai Allah ne shi ke su shi kiyawa kun san shi kiyawa ko shi ne ya yanzu idan ka ka sussuke abin da ya za a ce ka sussuke shinkafa ba akwai bawon ba da za ka zo ka yi ɗaga haka kana ce shi za ka dinga sa. to ne ce ya ainihin wato sun ke kamar ka zo dutsa ne ko kai kai kada ce ke ce ga inda ta ke yi sai ka zo kada kana ce ke ce haka iska na iban kai kai da dutsen abin da sai kuma na faɗuwa cikin kwanon ka hatin sabar hatin ke to sun za su zama kamar wanda kai kai wanda ta ke ce haka za ka ga duwatsu suna za su yi ne gurma shi kana da ila fiha sai wajen wala amsa ba za ta ga wani gangara ko tudu ba kawai jefur kawai kamar yadda za ga yashi kasa kawai tsaro fu ka da biya ce ga jefur da shi to haka ne wato ainihin za a ce ke zuwa sunan tsaro su sun zama kai za ka kama wannan kasar za a sassa da ta sassa da shi nan a yamu ta kasar da duwatsun gaba ɗayan a jaddake su kamar yadda lafiya. آه، فإذا نقف في سور دقة واحدة وقبلت الأرض والزباد فتكت دقة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة إذا كانت ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل dinga tafiya kan wanda ba saba da wannan ba sun zama a mansuwa kamar koran tsada ba za ka iya kama wani abu ka rike ba to zuwa duwatsu za su kasance Allah ta ya ce fawailun yau mai izin mukasari fawailun azaba ta tabbata yau mai izin a wannan ranar da mukasari daga masu ta manzanni masu ta Allah masu karyata hakin sun shiga uku ne ya tabbata a gare a wannan lokacin ولا تعالى به على كذب وتجدش الوسجة حتى ما لا يتعيرون سوف يجري تعالى الذين هم في صوت يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها ta Ubangiji yana fadar sifofin waɗanda suka karyata manzonin Allah wanda alaka za ta tabbata a kansu da azaba mai tsanani ya ce allazi na hun su ne waɗanda su yan abu da suke wasa fi haubin cikin hutsa wajen fata. Shirka su ne, kafirci su ne, duk wani abu na lalata shirya da waye. da sun karyata manzannin Allah su haramun shi da ake ba su ba haramun ne a kuma sai ta haramun ba shirka ba sai ta matsala ba ne an ba na sabon Allah bi na tare na tare shan giya su ba su dauke shi wani matsala ba saboda haka za su je su dinga kutsawa a cikin barna a nan duniya waɗannan azaba ta tabbata a gare su su wanda su rike addinin su da wasa da kuma izgilanci da musulunci wani abu ba izgilanci su ɗauki addini da wasa idan sun je ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai sa su a cikin wani kuni shi ne wani nuni a cikin wutan jahannama wanda za a sa za a sa duwatsun duniya nan za su lafiya a ciki to a nan za a sa wanda ya karya ta ranar lahira wanda ya karya karyata matsalolin Allah ubangiji ta'ala ce yau mai yau mai yuta ƙauna ila nari da annama ranar da za a an gida su a cikin wutan jahannama an gidawa a tura su a cikin wutan jahannama turawa wato shi darwan walakanci da bayan za su yi su da kawai kuma ya tura suna a cikin gari ana an gina su daga bakin wannan mala'iku gabaniyawa za su dinga an gina su a ciki da ƙarfi cikin nan sai a jefa su a wutar da cikin nan mutum ya halaka kuma an jefa su mala'iku ba su yare su ba za su dinga dukan su da kudu masu da tambayoyi ma mutum ya fi haƙautu sa'adahun khazanatuha alam su nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir فقذبنا وقلنا ما نزل الله في شيء من أنه إلا في بلاد lokacin da aka jefa jama'a cikin wuta zama da ta zace mai manzanni ba su zama kwari. wani alamun kazanatuha alam ya ci kullun zis ba ai ko ruku manzo ne? sai sai manzo ya so bana sai dai mun karyata manzo ta ta kawai da yau mai idin jin mukabbiri da ke fa kazzabna ce muka karyata shi wa kullama da zalati sai ba ku da ta sai muka ce wasu magunguna cikin ana babba fa da hujjar cewa an aiko wani manzo ba wani manzo da aka to wannan abu shi ya ta a tunkula ku a cikin wutar jihar saboda da kone idan na rija nama a sannan da za a kula su zuwa ga wutar jihar nama tunkuɗawa jama'a jama'a ana ture su ana ture su ana ajira su a ciki wani kan wani wala ga kwatanta yanzu an ya kama ɗan fashi da makabe ko yankin jinnatin ba zan kuma wani kiri bai yawo shekaru ba ko fara da wani yadda ake tura su ma nan a jefa wannan a mota buɗaɗɗiyar mota ta zo a jefa wannan a kasakarar su a zo a jefa wannan a jefa wani kan wani wani kan wani ba su mutu bane ba amma mutu dole wani kan wani wani zai mutu da kasa zai mutu su ba shi ma ka zai yi to idan ka ga wannan ma ka dinga kai ta ce da ake jefa ko a cikin mota a zo a jefa wannan kan wato ina ka kuma wanda ake jefa a cikin mota da nan ma yake da ce kuma Allah ya tare mu da tsarewa dan gidi ta lace ranar da za a dinga an gida su a cikin a cikin wutar jihar an ma'an gidawa sai a ce hadihin naru na biyu kun tufi har kafasiku gabaniyawa masu gadi wuta sai su ce hadihin naru wannan wutan allati kun tufi har kafasiku ita ce wanda kuke karyatawa a duniya kuna ta kai babu wani wuta su kuma ce zafara sa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba sau da tare yanzu kun shige ta kun tabbatar da ita ne kuma ba ku yi ta kun karyata ta ba sai mala'iku su ce wannan ita ce wutar da kuke karyatawa a nan a duniya kuna cewa kuna kirgilanci kuna cewa babu wani wuta babu wani wuta to ga nan wutar nan ta kare ta yi musu tudu sama da ƙasar su ko ɗaya sama wuta ƙasa wuta ke da gefe ko ina wuta ya ce to ga wutar da kuke karyata za ku iya karyata ta yau ba za ku iya ba yasa Allah ta'ala هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Ubangiji ta lace sai mala'iku su ce wa ɗan wutan a fasihirun haza shi ma wannan ɗin sihiri ne Sun da kun ce alƙur'ani sihiri ne abinda za su wazo da shi sihiri ne kuma sun faɗa su wutar jihar sai mala'iku su ce musu a fasihirun haza imana da na ɗin sihiri ne an an tunna ta tsaro ko ko ba fa ne ko yanzu ma makafi ne kamar a duniya kuka makanci da tangan kuka ce ku ga gaskiya kuka ce ba gaskiya ba ne gaskiya ta zo kuka ce san ba haka wani manzu ya zo muku kare ta ce ƙur'ani ya zo kuka ce ƙarya ne tsaki ne da yau din ma makafi ne ko ba fa gani to babu labari a fasirun haza wannan din tsaki ne shi ma am amtin la ko kuma ba fa ne kaga wannan shi ake ta da tawbiqin wata ƙari, kamar ne ta aibantawa da kunkusawa to sai su ce yi. saboda mai akuwa ta aku sun riga sun shiga hannu sun da sun shiga hannu shikenan magana ta ƙare saboda haka babu wani abu da zai hana gaba da harkar ba za a dawo da kai duniya a ce kai imani ba ka ba da amsa ba ka isa ba za ka iya ba da amsa ko ba dama ka dawo babu wani ido da zai taike ka to shine Allah ta'ala yake ce musu islauha ku je ku shiga wutar jahannama ku kona ku isfabiru ku yi haƙuri aw la tasbiru ko kar ku yi haƙuri sawa da alaikum duk ne a kawo ko ka yi haƙuri ko kar ka je bara ta na zata da kai ba inda ma su da ma ku ta'malun ana sata muku da abin da kuke aikatawa a duniya da kuma to za duk wanda ya jirgi a cikin azabar Allah to shi ya kai kansa kawai shi ne ya sai ya saba Allah ta Allah ya ce ku yi hakuri ko kar ku hakuri duk da ko kun yi raki babu makawa sai kun shiga wutar ba bauta ko ba ku yi raki ba kun yi hakuri ma za ku shiga sannan ko kun yi hakuri ko ba ku yi ba za ku fito da wutar jihar kuna nan a cikin ihun da wayo Allah ku da zai ba ta da ku kamar yadda ubangiji ta zaƙi fara cikin min furqan wa idza ulqu minha makatan bayyitan muqarrabin da'u rika thubura za ta ga yawma thubura rahila wa da'u thubura kathira Allah ta lake idan aka jefa su a cikin wutar jahannam aka sa su a wani dundu matsayi makanan bayyitan wutar jahannam ba ku yi da ba inda za a samu munafukai da ɗan kafurai da ba, masu musulmi masu sakon halatta da don aka jefa su a can nomi lungu a wutar nama kuma an ɗaure su an musu kamar ɗaure goro ko ta ina ta ɗaure su aka jefa su yanzu ba dama ma ka tare wani abu da halin ga ko haka a lokacin da an gudanar ka kubura ta suna kira su halaka suna sun shiga uku sun lalace wannan bai sa ji sosai su a fi da su ya ce kar ku kira halaka guda ɗaya ku kira halakoki da yawa yin halaka tana da jarki ku kira halakoki ba halaka guda ɗaya don ba za a ji tausayi ku kamar yana da dafi rawa hake ga bin abin da za ta mubarak yake ba da buka ko fadan yin hamsa da roƙa fiha wala yaqatun tubli wala kirau kuka yi tsawo wacce wata jana ma ana ta ihu ana ta ihu azaba amma ba a tausaya wannan ihu da suke ba ba wanda aka yi ba wani Allah sarki ba wani abun tausayi ba wani kuka da zai amfani Allah nan ana musu lubudin azabu shi sa ce biyan fa'il ilmu qabla al-mawt alimahu sana qawmun bi haqqi du'a fa ma ilmi ya amfani ne shi ilmi ya amfani ne shi tun a yanzu domin wasu sun nemi su dawo da tsawo ko da ka ko kai hakuri ko karkar duk kuma ana saka maka da abin da ka aikata ne mana Allah baya zalunta bayan wala yazin rabbuka ahada Allah ba zalunta mutum da ma kan wa rabbuka bi zalati illa inna Allah la yuzul bil zarra ko kwayan zarra Allah baya zalunta kuma ya haranta ka da zalunci hadisi kudusi ubangiji ta da ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ko bayan ina haramta wa kai da zalunci dan ya sa zalunci abin ararka a tsakanin kan ku zama azzalumai Allah duk abin da ta gani na mummuna sakamako kai ka dawo kanka Allah bai zaɓi kai ba in ka ke ta alaira kuma kai kai aiki Allah ya tsara da falalansa sai ka rage shawar sakamako amma Allah ba ya zaɓi ka bayan sai Allah ta ala ce إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المؤمنين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa na'im lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannatai da nimomi wato al'ada ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya faɗi labarin yan wuta a ke tashi ya kuma faɗi labari ɗan aljanna saboda muni ne haka ya kai kwanta wato labarin yan wuta don karkare aikin da zai kai kyauta da ya irin ayyukansu labarin yan aljanna don kai aiki irin da yan aljanna don ka shiga a kai wanda aka da za a ce wuta wuta wuta kawai za a yi ta bayani sai ma mutum fi da samari da rahama ina za a janna ina za a bayani mutum sai ni ke kafar sa ya yi bautan Allah a karshe kuma je shiga gobe to sai sa Allah ya faɗi wannan sai faɗi wannan sai ce mutane na tabbal masu tsoron Allah fi jannati suna cikin aljannatai wa na'imi da kuma ji wato ni mun sai cikin gidan aljanna duk wani uwa da jin daɗi za ka iya tunawa ba ko shi aljanna amma kuma masu tsoron Allah da suke shiga aljanna sai zaka ce inna muttaqina domin ni da tare da wasali ila bakkatin da rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض إن شيء يقول السماء إذا أي كافرة أي ذلك الجنة في أعد للمتقين وجعلت ta don masu koro أنا farko ne ba da shi da sai mu yi musulmi na da wani da zai da da musulma ba wani rai da zai shiga aljanna in ba musulmi amma duk wanda ya kafa jama'a zai shiga aljanna duk kafin ونبهت والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار إنت والله باب ولي wanda zai bi labari na da ɗan da kuma ko bai huje ko ba da tsari ko ma waye ne sannan ya mutu bai imani da abin da aka aiko da shi wa ya shiga wuta to da haka sai musulmi a musulman kuwa masu tsoron Allah su suke shiga aljanna tare sai sai innal muttaqina fi jannati sa cikin aljanna wannan aikin da kuma ni'imomin da suke cikin aljanna ni'imomin kuwa ba sa kuwa. don ubangiji ta na ce a tattu da ibadin salihin ma la aino ba wala uzru sabiyat wala qadara ala qalbi bashar na tanada wa bayi na salihai abin da ido bai taba gani ba da ni'ima aljanna kullum bai taba gani bai taba ɗan kuwa a aljanna sai ce to kawo in shi kuma zalaka ko karanta in kun ga dama Allah ta'ala yana cewa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima qalu mutum bai san haka aka koye masa da ni'imomi ba a lahira sakamako ne na abin da ya aikata ba za ka yi kai mai kyau za ka ga za ka ga mai kyau sai ce Hina suna masu jin daɗi bima ata kuhu da abin da ubangiji ya ba su na ni'imomi wa wasafin rabbuhu ubangijinsu ya kare su azabar jahim azabar wutar jahannam kaga an suna masu farin ciki hafihi mutanen tsiri idan za ka samu alƙawari abubuwan da in kana kana cin daɗi in kana cin boba kana cin daɗi kana cin aiba kana cin daɗi kana shan lemo kana cin daɗi kana shan abarba kana shan inabi da sauransu to haka za su dinga ci suna cin daɗi a cikin aljanna bi duk abin da kake iya tunawa za ka same shi aljanna har abin da ba za ka tunawa ba da tunawa kuma da jin daɗin suna da ajiyar da ajiyar duniya ta kasa samun kai kaje ajiyar da za ka same su babu abin da ba su to da ka ajiyar da akwai abin da fiya ma ta shahi da ku wata na su da ali abin da duniya yake shawa za ka samu wajen abin da dukkan ido ya tsalla zai ji daɗi ba kun ji ajiyar to da ka faki ni da bima a tahu rabu suna masu farin ciki da jin daɗi da abin da ubangijinsu ya so musu da shi wato ya ba su da abubuwa da jin daɗi kala-kala sannan wa waƙahu rabbuh ya kare su waƙahu rabu mai min ya kare su azaba jahim azaba ta wuta a jahim suna ne da wuta ta annabi ba azaba sai jin daɗi amma a nan duniya duk da ka kasance da jin daɗi wata za ka rawar ciwo ala in sanni ne wata za ka fi hada in kushi ne wata za ka ci ruwa in lafiya ne wata zai zo ka da lafiya duk wani jin daɗi to kuma yana so yana tafiye da wahala wata jin daɗi wata ran wahala ya fadi ciki ne wata ran kana cikin baki ciki duhu ina tare da iyalanka kana jin daɗi wata ran kuma kara bulo amma lahira jin daɗi ne wanda baya yin kyau na har abadan abada a tun da Allah kare ka daga wutar jihar shi ne da ya riba ka da wahala faman zuhziha anin nar wa udkhila jannata faqad fat wa man hayatu dunya illa mata'ul wanda aka da shi daga wutar ba aka shigar da shi a jata wanda ya kawo babban rabo rayuwar duniya rayuwa ce ta sai ubangiji ta ala yace ku zu wa sharabu za ga yan aljanna ku ci washe rabu ku sha hani an kuna masu jin daɗi lima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance a duniya kuna aikatawa shi yasa aka ba ku wannan wato dauda wannan ni'ima da kuke jin daɗi wanda daidai da aya الحق اكبر الحق قال لك كما يقولوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه كنت كشا كنا مسورنا سبب ايوك ان كنت كي ابايا الدنيا اتي دي ابن ده سامو على يد الشدادي كسبكم اي كده في الدنيا kai imani ka fuka ala ta'ala ka ji tunar mazana ta zuwa kai kuma kun kafe zama aljanna kuma kana ji ba ba za kika ta ba rai hanita ka sa da duniya wani lokaci yana cin abun da ka fati kana tun abinci amma ko ba in ciki ne yake samu ka akwai damuwoyi amma ga abinci mai daɗi kana dai ci ne kawai amma ba daɗin abinci ka ji ba saboda damuwar da take cikin zuciyarka to a lahira babu wannan guri wata rabo hani'an ne hani'an kana ci kana murna kana sha kana murna amma bima ka bima kuntum ta'malun saboda aikin da kuka yi a duniya na alheri ya haifar muku da wani إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة الحديثة فيها ذاك في جزاء بما كانوا يعملون aljannan sakamako ne na abin da a duniya to ce wato zai miƙe kamar sai yana bacci ko yana hufe sai yana neman aljanna ai duniya ma sai ka tsaya kai daga za ka same ta ba da sana aljanna to da ka aljanna ba ta rago ba ne ta masu aiki sai ubangiji ta lace ina. متكئين على فرش مصفوفة وزوجناهم بحور عين Ubangiji ta lace su ‘yan aljanna suna ci suna jin daɗi, kuma mutane suna kishin gide ala sururi a kan wasu gadaje masu abin yi wa tahu ga wannan gadon ta da aka tashi kwanta a kan wannan gadon da kuma kan wannan kuma wa zawwajnahum mun aura musu bi in yan matan hori wato ba gada ne kawai ba hadda yan mata aka ne. kuma yan matan na hori an abace su hori saboda idon su din bakin baki ne gudu, farin kuma fari ne fata to da masu bakin bakin ido masu farin farin ido wato ido dai kai to in ka kalla da wani kalar ido tare da ya ga kun yayi ta haka yayi wani kore kore ga shi na ji wani tana kada haka kowa gurgudun wahala gurgudun yadda yi sosai ke kasa ce wani haka ne ka kashi gwani ya je gare to ka fitar da wani ka tashi daga bacci ko sai wanka ko baka bacci wani to yan matan hurufi ne baki mutaki ne cin farin kuma farin ne fata to da haka ido ne mai kyau to kaga hurufi jan'u haura ne haura'u ne farin tari baki baki sannan kuma aini shi kuma jam'u aina ne mai manyan ido shi ido ya sun yi manya sun fito yan ƙanana ƙanana iri da sai da nan yanzu za ka ga su ba ido da ake so da haka ka ga ido manya manya masu kyau ke nan to haka Allah ya matan huru za ka idanun su da fage ke nan to ga manyan idanuwa ga kuma jin fari da bakin baki idan karka tambayi sauran sifofi kuma su jira tun da idan ya zama haka duk sauran halittar su akwai jini akwai duk abin da ake bukata ta mace to haka Allah ta'ala zai aura yan aljanna wa'annan yan matan sannan kuma ka gadaje nan kuma da yan matan aka gadaje shi nan ya shagali su yadda yake so ya yi rayuwarsa yadda yake so a na duniya an maka da bai da yi kana cikin wato da uh, kurkuku ki kaza kar kai kaza banda kaza ki kaza banda kaza don ta je lahira shi da zan an sake ka kabila inda babu haramun a lahira ba wani abu na haramun ka shakiya ga ƴan mata nan kai amfani da su komai da komai na jin daɗi a lahira a janna in ki zan halatta maka shi amma in a duniya baka tabbai bai kanka ba don ka je lahira kuma ka samu matsala za a tabbai bai kanka da wutar jahannama Allah ya kare mu da tsarewa za a kara mana imani da tsaro Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda yake cewa malam an ce idan mutum ya ah, sallar su bashi sai zauna a masallacin yana ainihin har rana ta fito sai yana tila rata a biyu zai samu ladan umara wani ita da wani ta warware ba sannan kuma idan misali a bakin kofa ne ilimin sallar to sai kuma mutane suna wucewa dole tashi da kuma ah, ba a sharadar da cewa dole sai alwala ka masa warware ba matuƙar dai kana zikiri don zikiri ba sharadar ta masa alwala ba matuƙar kana zikiri ko kana karatun alƙur'ani to kana ka samu wannan sallar kawai sai kana da alwala har zuwa ranar da ta gaba farko kenan na biyu kuma ba dole ce kana so ya inda take maka ke wajen da mun ya ce kauce a kauce a fata kana masallaci ko za ka samu wannan kwallon amma wanda ake cewa matuƙar baka bar inda take ba ba alwala ka ba tsoro ba ne, hadisin da yake cewa idan mutum yi sallah yana zaune a inda yake alwala ka ba tsoro ba mala'iku za su dinga yi masa addu'a suna neman masa gafara matuƙar alwala ka ba tsoro yayi eh, ko matuƙar bai baro ba amma shi wannan na cewa in kai zikiri bayan sallar asuba